masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin namu na wannan makon zai yi nazari ne kan wasu muhimman batutuwa da ke jan hankula a harkar kwallon kafa da suka hada da kawo karshen aikin manajan arsenal arsene wenger da kuma tasirin kalaman nuna wariya a fagen tamula sai kuma batun daukar nauyin gasar kwallon kafar duniya ta shekarar 2026 da amurka da morocco ke nema inda wannan yunkuri ke shafar siyasar duniya To bari mu so mu duba batun neman samun izinin daukar nauyin gasar kofin duniya ta shekarar 2026 da kasashen Amurka da Morocco ke kan gaba wajen neman hukumar FIFA ta basu wannan izini. sai dai wani abin dubawa shine yadda siyasar duniya ke taka rawa wajen wannan bukata lura da yadda amurkan ta bayyana kwalmarta a fili inda masana ke cewa yana ma da nasaba da yadda kasar ke taka rawa a harkokin mulkin wasu kasashe kawai da nufin idan lokacin zabar kasar da za ta karbi bakoncin kwallon duniyar ya yi su rama wa kura aniyarta to rabon daida nahiyar afirka ta samu wannan dama tun shekarar dubu da goma da aka yi a afirka ta kudu sai kuma yanzu da morocco ke nema to abin tambayar a nan shine shin morocco ta cancanci samun damar ɗaukar gasar ƙwallon duniyar kuwa? A ta wasa da abokin aiki na Abubakar Isa ɗan dago Bashir Hayatu Jantile mai sharhi ne kan siyasar duniya da kuma harkokin wasanni. Ƙwarai da gaske kuwa domin idan mutum zai koma tarihi zai ga ai Morocco a kwallon kafa gaba take da America America bata ma fare da da farin wasan kwallon kafa ba sai ta ga cewa ah ai da kwallon kafan nan ba abinda da baya samuwa a duniya arziki na zuwa talan arziki na karuwa saboda haka shi isa suka tafi suka kulle kulle a duniya aka ba su host din 1994 World Cup da aka yi a America yin wannan shi zabar da su suka ce ah ashe mutiji muke saki a ciyawa domin arzikin da yake cikin wannan harkar ba kaɗan bace kasashe da yawa za su zo mutane da kasashe daban-daban za su zo tattalin arziki zai karu saboda haka a kwalla kawai Maroko gaba take da America da yake nan na biyu ko ka dawo Afirka ita Maroko tun lokacin da irin Ali 70 din nan maroko tana ɗaya daga cikin kasashen da ake takama da su a kwallon kafa Afirka da duniya akwai golkifan da aka yi zaki na Maroko an taba wayar gari duk Afirka ba gona irinsa saboda haka ba wani abu ne sabo ba Maroko ta tantanta in dai za a ba South afirka su hostel din World Cup to maroko ta zama take da South Africa dalili shine da na gaya maka damar ita morocco ta daɗe a ƙasar afirka tana kan gaba a kan domin kafin a samu ƙasashe ma irin su ghana da algeria da misra morocco tana kan gaba domin dan morocco a tarihin kwallon kafa dan morocco na farko shi fara zuwa ƙasar waje ya buga professional saboda ka ba ƙanin abu ne shi kuma ita kuma america a wurin ta kokari wannan ta ba wa cin hanci ta ba da cin hanci ta goyi bayan wannan tana yi ne ba don komai ba saboda tattalin arzikin ta yayi ƙasa ya dago ba wani abu bayan wannan suna ganin idan sun dauko da kam sun kawo to wannan abun tattalin arzikin su zai ƙara ƙarfi musamman sun je suna yaki a iraki suna yaƙi a siriya suna yaƙi wannan yakin da ake kuɗi ake rasawa to sai suke neman hanya mafi sauki ta kwanciyar hankali ta nutsuwa da su jawo duniya duniya su zo su bunka tattalin arzikin su kakkare da kakkare ga abin da suke yi nema kenan economy su bai zama babba. Africa. To a ranar hudu ga watan gobe ne dai za a kaɗa kuri'ar baiwa kasar da za ta karɓi bakoncin gasar ta cin kofin duniya a wani taro da FIFA za ta gudanar a birnin Moscow. Za dai mu jira don ganin wadda za ta samu nasarar karɓar bakoncin. To bari mu kalli batun furta kalaman nuna wariya ko kuma kyama tsakanin 'yan wasan kwallon kafa lamarin da ke dakushe kyawawan manufofin da aka asasa kwallon kafa a kai. A baya-bayan nan dai hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta ladabtar da kasar rasha ta hanyar cinta taron euro 25,000 bisa samun magoya bayan tawagar kasar da laifin furta munanan kalamai kan 'yan wasan faransa bakaken fata da suka hada da paul pogba da usman dembele da ngolo kante a yayin wani wasan sada zumunta da kasashen biyu suka yi a 'yan kwanakin da suka gabata To dangane da wannan batu da ma yadda ake kallon tasirinsa Sharif Rabiu Ahlan wanda ɗaya ne daga cikin jami'an da za su yi wa tawagar Najeriya da kiya zuwa Rasha a gasar cin kofin duniya da za ta karɓi bakonci ya yi ƙarin haske. Wato ƙasar Rasha tuntun tuntun ta riga ta yi ƙaurin suna wajen nuna irin waɗannan bambance-bambance musamman na wariyar launin fata. makamanta ba akwai shekarun baya wanda sai da aka tashi tsaye wajen yadda suke wulaƙanta musamman baki waɗanda suke bugawa a ƙungiyoyi da suke buga gasoshi a ainihin wato ƙasar rasha kuma abu ne wanda ka san kwanan nan ma a wasanni da ƙasar faransa ta je akwai waɗanda suka faɗi irin waɗannan mugayen kalaman wanda har aka ɗauki wani mataki kuma waɗannan dalilan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa fifa ta take ganin cewa ƙasa ce wato wadda ta fita daga cikin wani tsari na kwamansanci wanda har yanzu ana ganin akwai wani guri da ba su kai ba na wayewa da kuma hurɗa da jama'a ta duniya ina ɗaya daga cikin dalilan da ya sa fifa kaga ta kafe a kan a bari a yi World Cup a can saboda kowannen zai jawo wato hankalinsu kuma in nuna musu wayewa kai duniya ta riga ta zama ɗaya ba a irin waɗannan yayin nuna waɗannan bambance-bambancen domin su fahimci haka ina tabbatar ma da yana ɗaya daga cikin dalilan da fifa suka faɗa amma ba za a iya cewa wani abin muna ganin cewar yanzu na imani idan aka zo ake waɗannan gasar ko ba a bari gaba ɗaya ba to na imani za a samu ci gaba. To ku da kuke harin raka tawagar Najeriya zuwa kasar Rasha wannan yana dakushe muku gwiwa? A ayo ai wannan ne to in haka ne ai baki ma a duniya sai buɗe ƙasa ya shiga. Tunda yanzu ba ma wai a harkar kwallo ba in banda ma a a harkar wasannin wato ita hukuma wasan kwallon kafa ta duniya tana tashi tsaye don ta kashe irin waɗannan mugayen ɗabi'un ai da yanzu ma wani bai ya buga abu ta ƙasa ba. Wani abin tsoro kan wannan lamari dai shine yadda ake tunanin batun ka iya tasiri a zukatan 'yan wasan baƙaƙen fata abin da ya sa muzammin alhayola ke cewa akwai jan aiki kan masu horaswa wajen kawar da batun a zukatan 'yan wasan su masu horar da su suna da aiki sosai tukuru wanda za su janye su dauke musu ko da irin wannan abin ya faru zai sa shi masu rasa karsashin su na yin wasa wannan gaskiya ne to yana da kyau a samu masana halayyar dan adam wanda za su gaya wa 'yan wasa waɗanda za su fuskanci irin wannan matsaloli kan cewa kasu su saurari irin wayannan abubuwan domin ko idan suka saurara to hakika zai tasiri ga kokarin ko kuma kwazan kasashen su ko kuma su ɗaiɗaikun su 'yan wasan saboda haka ya kamata a ce kar ma a saurari wannan abin tunda dai an riga yanzu saura kimanin kusan wata guda a fara ma ita wannan gasar to kuma ga matakin da ake kai wasa ne kun zo kun buga da kasar faransa har an zo ana wasu yan wasa wanda yake a idan duniya kuma yan wasa ne wanda suke gwanaye amma an samu su tsirarin gungun mutane sun zo suna taimu musu ihu irin na wai ko birrai ai an riga an girma wannan abin wanda duk zai nuna ma wata wariyar launin fata to shi ya kamata ma a kira wa dan ta'addama ma. to bari mu karkare da batun kawo karshen aikin kocin arsenal arsene benga da ya kammala a bana bayan kwashe tsawon shekaru 22 yana jagoranci a wannan kungiya to shin kowane irin ta goma shi ya kawo wa kungiyar tsawon waɗannan shekaru ko Salisu Musa ya yi mana ƙarin haske. Tarihin Arsenal ba zai cika ba sai ka saka Arsene Wenger har duniya ta tashi. Ba don komai ba saboda irin nasarori da ci gaba da kamba masu da bunƙasa su da da kwakwalwarsa da ilimin da yake da shi a harkar wasan kwallon kafa duk abin da asalar ta zama tun daga lokacin da ya bayar ruwan na goya krampus lokacin da david ne kawo shi tun daga lokacin arsenal ta kafa dan ba na samun nasara da ci gaba da bunƙasa na tattalin arziki da suna a dukkanin duniya da samun yan bal da canja fasalin yadda wasa yake ba ma a arsenal din kaɗai ba a'a a ingila ma zuwansa ya sauya fasalin wasan kwallon kafa na premier league da ake buga da salon yadda ake buga wasa abubuwa da ikawo na ci gaba da suka haɗa da yadda tim ɗin zai gara a matsayinsa na ƙungiya da kuma yadda tattalin arzikinsa zai zama a matsayinsa na harkar kasuwanci da tallata shi a duniya da bunƙasa harkokin ci gaba na filin wasa da canjin yanayi da samar da kuɗin shiga da samun 'yan wasa da suna da gina 'yan wasa da fito da su asan venga ne zo da shi wannan abu ba za a taɓa manta da shi ba har duniya ta tashi to amma akwai wani mabban kalubale a gaban shi kamar ita gasar premier din ana ganin cewa shekarun karshe-karshe ya kamata a ce ya karya da irin wannan nasara da kuma gasar zakarin nahiyar turai baka ganin wannan koma baya ce gare shi in aka dubi tsawon shekarun da ya sau da yawa mutane suna maganar shekarunsa 22 da i mai yayi ya samu ya samu premier league guda uku ya samu fa cup kofi jimilla goma banda charity shield da yake dauka banda kalin cup da ya dauka idan ka kalli waɗannan abubuwan gaba daya. shi samun nasara a wasan ƙwallon ƙafa na ɗaukan kofi ko wani abu lokaci ne ike zuwa amma ana kallon yaya ƙungiyar take tafiya ka kalli ƙungiyoyi nawa ne suke cikin premier league da ba su taɓa ɗaukan kofin premier ba sau ɗaya a kowace ɗauka ɗaya ta yi har yanzu da shi take alfahari nottingham forest har yanzu da shi take alfahari blackburn sau ɗaya ta ɗauki kofi har yanzu da shi take alfahari idan an zo za a ce mata ta taɓa ɗaukan kofin premier league to har gobe har duniya ta naɗe idan ana wasan ƙwallon ƙafa za a ce lokacin asan venga ne kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta ɗauki premier league guda uku kuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗan da gode taimaka wajen haɗa wannan shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke mana fatan alkhairi